الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما تنتو من سوم جرتك تنتو أدم مالم وقول أكسل كيلاما صلى الله عليه وسلم أنا دنكول أنا لصحابة بنيارون yo mba baadi lal be kontonna wo be kola e mambo dabole ne ala sonta tabaraka wa taala na silsila la min ba tolarin silsilatu al aqida su'al wa jawab e silsila min yalan ko wala bambulu wala mu e eh, ñinin karoti min mu ñinin tan anin fulan ti tannin fulan jang yo ñininkaari la ka min nyinin ka oto nin fundo man janfa wale mu ma huwa a'zamu dhunub min junubul bi waramati huwa ako a'zamu dhunub ashirku al akbar junubol be warama wole mu fulankafu baate junubol be warama wole mu fulankafu baate ate kila allahu tabaraka wa taala dalta wala mansomi yalon ko aba kototarin بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان الحكيم أين فادن على دالو تكايتن يا بني إتندنو لا تشرك بالله كان فلان كفو علمه inna shirka katin katunko fulanka fode la zulmun adim ata mu toñendirol temi warta baake wonata surat lukman ala aya tannin sabo kon e kilayayin fo sallallahu alayhi wasallam hadiso no mi yalan ko abdoulah bin masud radiyallahu anhu atela fiila ako sa'altu nabiy sallallahu alaihi wasallam nga kila ñininka kisanne o kila miye ayi dambin acdam junube jumala warta junubol beeti inda allahi ala ma faŋla qal kila ko sallallahu alaihi wasallam an tajcala lillahi niddan wa huwa khalaqaka walemu ka fulaŋo ke allahu tabaraka wa taala la a yatara a tale dida a junbonin a warabata a diminta han adama din kunda e iwulu e din mi yalan kai ma da ya wulu ina ta a tobuto fafuta da moya kamalo memoto ina ta a yamar kula a yi ta filige a nata bula wulula dole kumolo ma akai dimi sokon man so mi yalan ko tare da wato minna imantara sotona ay ina ta je minta foi moya kamalo si e ikoye e ko fewwo fe mu ka foti wola fe fewwo sa ko jusu jusuɓolate inanta jamfalowto bara allahu tabaraka wa taala man sa hinan tun tunŋolon mansa kaya koya fuñami hadiso to inna rahmati sabakat gadabi na balafa wole sabandiro ken na kamfala bannin wonte mulka ku tilin allahu tabaraka taala la sokoto ka fulan kafu mo ka take anyanta ka kafa subhanallah kafu barki serin tuba moye take anyanta ka fu go subhanallah kafu jerde serin tuuba wol be mo ala kamfandolte ala kutolem moye wuli somonda e kaya ko isama somonda wañaada ko mba serin tuuba dama e santi borom tuuba mba serin tuuba mba a tentu kan wol be mo kuulata mi ko nin allahu tabaraka wa taala la balfante wo jartal jindi mantol kawola bari alala balafa adamadin wale wa kammala aka anyala yodol be kan bari ala ya min folon wala mu inna allah eh, la yumli al-zalim hatta idha akhadaha lam yufrit aw kama thabata annabi sallallahu alaihi wasallam allah tabaaraku ta'ala to nyindirla aka dukundile katara herara fona ya nyafu na nyafu tommola minna abuka kana mumeke o kammala alma alayen tanka ka kuka min ala la jusubote ba allah tabaraka wa ta'ala danna a to senin na man kutu kallon ke walla kuwo kun ba la wai kala dunyote fewo sa kala jusuboti adama dingol dunyon do sabula المالين جنفا والآمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك